Ministan matasa da wasanni na Najeriya Solomon Dalun ya ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na gab da dawowa Najeriya bayan samun sauki da yake ci gaba da yi a jinya da ta kai shi birnin London. Dalun wanda ke gana da manema labaru a ofishinsa Abuja ya ce tabbas jikin shugaban ya samu sauki kuma ana sa ran dawowansa don ci gaba da ayyukan da ya soma. Tambayan da yake yau shine shin ina haka kwana shugaban kasar na na da rai zai iya dawo bakin mulki gasken maganan kamar da nake magana yau nan mun gode wa ubangiji Allah zan ce alhamdulillah shugaban kasar Najeriya ya samu sauki daga cutar da yake damunsa yanzu yana cikin halin shiri na dawowa gida domin ya kama aiki kuma ya samu sauki wanda zai iya ci gaba da aikinsa da amana da 'yan Najeriya suka bashi. Ministan ya ce 'yan majalisar zartarwa sun takaita ziyarar shugaban a London da hakan kare shafi lamarin aikin gwamnati a mai da gidan Abuja da ke London tamkar fadar Aso Rock. A kan raɗe raɗin kowa sanya wa shugaban guba ne ko kuwa a'a. Dalun ya ce ba zai tabbatar da wannan zargin ba amma tabbas shugaban bai taɓa samun irin wannan jinyar ba tun hawansa mulki. Hakanan ministan ya yi watsi da batun shugaban na neman musuluntar da Najeriya ne. A nan Dalun ya ce wasu ne masu son kawo fitina suke danganta maganar da Janar Theophilus Danjuma bayan wani taro a ganin dalun san tsohon janar na sojan wanda ya aiki da shugaba Buhari bai furta irin waɗannan kalaman ba. Ban yadda ba kuma ko an bani Bible zan rike in rinsa ciwa ba zai yi wani magana ba. Jiya ɗaya daga cikin ministocinmu ya tunkare shi. ya tambaye shi baba ga fa abin da yake faruwa kuma ga irin zagin da mutane suke yi yaya kai wanda muke sa ido muke dube ka uba a ƙasa? za ka yi irin wannan magana haka fadin haka ma shine shi ma ya sani cewa akwai wani abu bai sani ba kuma ya dauka alkawari zai mayar da martani amma kun san da jijo ne kuma wanda kwanaki sun gabata kuma kwanakin baya da na je na je gan shi ya ce min baya jin daɗi sosai to mutumin da yake fama da rashin lafiya shine kuma zai zo shiga ya ce wai waya zuwa raba waya abin da yake faruwa ana nema musulunta da Najeriya shi eh, baba Tiwai dan Juma sun yi soja tare da Buhari ya san halin Buhari Buhari mai wannan akida ne saboda haka maganan nan ba maganan Tiwai dan Juma maganan na mutane waɗanda suke neman mulki karfi da yaji da suna gwamnati ba su yi magana middle belt ba ba su yi magana south south ba ba su yi magana ba kama mun da muke zaune nan ana nufin cewa to buhari kenan zai sai buta zai kama wasu banjo dole ya je yi sallah mun je mun gama rakiya wasu banjo kuma za a za a dibe mu da daya mu yi wannan mutumin fa wannan gwamnatin da ya kafa krista sun fi musulmi yawa a cikin minnesota mai son musulunta da najeriya kenan yanzu a tuna bayan dawowarsa daga ganawa da shugaban a london mukaddashin shugaban yemi oshibajo ya ce sun kai kusan sa'a guda suna gana ganawa kan lamuran ƙasa. Uh, um, Oshibanjo ya ce shugaban zai dawo cikin takadirin lokaci fiye ma da yadda mutane suke tsammani ko fata. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.